mu duba tambayoyi wanda ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya ƙara wa malam lafiya amin ya hayu ya kayu amma an roƙa mutum lafiya da imani ake haɗawa ita lafiya in ba imani bala'i ne sabon Allah take kawowa so aka roƙa wa mutum lafiya sai a ce da imani shi imani shine linzamin lafiyayye lafiyayye in babu imani bala'i ne a society shi sa sai a roƙi imani da kuma lafiya mafum tayyib Allah kuma ya ji kan magabatan mu duka malam akwai wasu wasu yan ku yarda wasu yan ku yarda ba su yarda da samuwar Allah ba suna yaudarar matasa da kuɗi domin su yada musu manufarsu a social media shi yasa nake son malam ya ja hankalin matasa kar su afka cikin wannan bala'i sako daga Ismail labaran innahu bauchi to kalmar dai ban gane wasu yan ku yarda ne ko me yan me wanda ba su yarda akwai samuwan Allah ba to anan dai ba haka ya rubuta ba wata kalma ce ta wai ku yarda maybe kalmar ba mu san da ita ba da ake faɗa. amma dai muhimmin abu shine sakon nasa ina ga mun fahimta cewa wasu ne waɗanda ba su yadda akwai samuwar Allah ba suke aiki da damar da Allah ya ba suke gayyatar matasa don su watsa musu wannan da da'awar tasu a social media su rika jan mutane akan cewa babu Allah ala ayi halin ga duk mutumin da yake musulmi kuma aka bashi kuɗi don ya shiga wannan harka na yada cewa babu Allah to wannan sana'a ne da ke iya raba mai imani gaba ɗaya da imaninsa kuma sana'a ce da ya fara da Allah ta'ala ya ce wallahi ko ya yi ta ba zai ci riba ba kuma duk abin da masu yin wannan suka yi ba za su cutar da Allah ba kansu suke cutarwa kuma idan mutum ya ce yana da imani to wannan alama ne na cewa ana tankaɗe da rere a cewa shi ba mai imanin gaskiya ba ne idan muka duba cikin fatawa ta lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya mujalladi na goma sha hudu namba na ɗari hudu da tamanin da biyu sun amsa tambayar na haramcin yin wannan da'awa ko wani abun da ya kama da haka wanda ke kora samuwar Allah ko yake kora kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin manya-manyan hujjojinsu na farko shine dogaro da cewa addini kwaya ɗaya a wurin Allah karɓaɓɓe shine addinin musulunci inna dina inda lahil islam wannan shine kaɗai addinin da Allah ta'ala ya ce zai karɓa kamar da ya bayyana a cikin suratu ali imrana wato surar ma da muke karantawa kenan a nan A aya ta goma sha tara cewa addinin da Allah kaɗai zai karɓa shine addinin musulunci baya ga wannan na biyu sun kafa hujja da cewa dukkan abin da mutum ya yi na a bashi wata ni'ima don ya rusa addini abun da yake ba zai cutar da Allah da komai ba kuma a lahira akwai azaba a kansa nan ma Allah ta'ala ya ce innal ladhina ishtarahul kufra bil imani lan yadurru Allah shay'a wa lahum azabun alim wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم azabun muhin ما كان الله ليزر المؤمنين على ما antum عليه hatta ya mizal khabitha min at-tayyib ma kana Allahu liyutli'akum 'ala al-ghaib walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim wannan ayoyi cikin ali imran aya ta 177 178 179 a cikin su sun yi magana akan wannan sana'ar cewa lalle ne duk wanda ya dauki imanin sa ya miƙa ya sai kafirci to su ne irin waɗannan sana'o'in a gaya masa ba zai cutar da Allah da komai ba a duniya kuma ba zai tauye addinin Allah ba zai iya hana addinin Allah ya ci gaba ba kuma a lahira iya da azaba mai raɗaɗi Allah ya ce kada su yi zato waɗanda suka kafurta da wannan malamai suka ce irin wannan sana'a idan mutum ya yi ta da ilimi in babu mawani takfir na iya fitar da shi a cikin addini waɗanda suke irin waɗannan kar su ɗauka cewa suna wai jinkirin da Allah yake musu riba ne ana musu jinkiri ne don su samu azaba ta walakanci aya ta ƙarshe a ciki sai ya ce ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alaihi hatta yamiza alkhabitha min at Allah ba zai bar mutane kowa ya ce nayi imani ba har sai yayi tankade da rereya masu imani original a ware su masu cuwa cuwan imani su ma a nuna su so kenan wanda ya fada wannan sana'a ya shiga cikin waɗanda ake reraye su daga cikin masu imani mafhum tayyib da haka wannan sana'a haramun ce kuma duk yadda aka yi ko me za a baka a duniya ba abin da zai sa ka je ka yi da'awar babu Allah ko kuma ka kora samuwar Allah gaba daya mai imani ba zai wannan ba saboda me saboda arziki daga wurin Allah ne rufin asiri daga wurin Allah ne dan adam bi isai azurta ka ba kamar yadda bai isai talautar da kai ba arziki akwai ya babu Allah kadai ke da iko dan adam sababi ne in Allah ya ga dama ya sa wane zama sababi in ma baya rayu Allah zai kawo wane zama sanadi amma dai idan Allah ya kaddara za ka yi to dole za ka samu amma dan adam bai isai sa ka yi wannan ba wannan haka aka yi ta yi a shekarun baya ko a kasan nan shekara hamsin sittin saba'in kamar yadda muka ji a tarihi cewa a waɗancan lokuta din ana zuwa da shuga a rika sa mutane su rika shiga wasu addinai wani lokaci shuga za a zo a raba mutane kawai in suka yi kunu su saka suka ji zaki kenan sai a raba su da addini kaga asara ta yi asara a kan shuga mutum ya rabu da imaninsa Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wallahu ta'ala a'lam